Tambaya ta farko, waɗanne hukunce-hukunce guda biyar ne shari'a ta kallafa? Amsa, na ɗaya wajibi, na biyu mustahabbi, na uku haramun, na hudu makaruhi wato abinki, na biyar halal.